بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ما يكمن روقا الله سبحانه وتعالى لسنة شما فيها ɗaukaka da daraja da kamala da ya amsa mana ibadunmu ya kuma sanya aljanna su zama kuma a gare mu kasancewar yau kusan zagayen ya ta soma magarin cikewa an yi darussa a garin ancewo da nan sabon gari da kuma wambai da kunkumi wacce fatan ɗan tambihin da zane mai yan a nan shi ne a kan abin da shafi zikiri da addu'o'i zikiri al'amari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi kuma kowace ibada haka Allah madawacin sarki shar'anta ta ta Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin littafin sai na cewa fadkuruni afkurkum washkuruni wala takfurun haka ne yake faɗa yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseer zikran kaseera wasabbihu bukratan wa asila Allah madaukakin sarki ya shar'anta zikirinsa ambatansa ya ga ce azzikiru shine ambato sai da kada mutum zuciyar shi da kwakwalwar shi da karan kansa ya rafkana da bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kira azzikir shi ya kira qur'ani da azzikir saboda qur'ani yana tunasar da mutum yana faɗakar da mutum abin da yake daidai ba tare da ya sha'afa ba Allah ta'ala ce wa a wa inna alhamdulillah zikra wa inna lahu lahafizun lalle mun muka saukar da zikiri mana alqur'ani wanda ke nusar da kai yake rayar da mutum shi alƙur'ani ruhi ne da yake raye da mutum wa kazalika auhana ilaka ruhan min amrina ma kunta tadri wal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina daga zikiri ba karamin al'amari ba ne Allah madaukakin sarki ya yi kuma masu zikiri ya ce inda musulmi da musulmat والمؤمنين والمؤمنات أزواج الهشي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kenan kaga wannan yana ba da muhimmancinsa sosai da sosai a dogari haka nan kuma a fayyace ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wani bawan Allah ya ce ya rasulallah hukuncen hukuncen shari'a sun yi nauyi a gare ni faɗa min wani abu guda da in na rike shi zai haɗa min duka sai ce la yazalu lisanuka rataban min zikirillah kada harshenka ya zama ya bushe daga ambaton Allah ma'ana a koda yaushe ka zama kana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala haka idan muka kallaci ma'ana arzikir yana da ma'anoni da yawa da za ka iya bashi arzikir tunawa kaga kishiyar mantawa na ta yadda mutum zai kasance a koda yaushe yana tuna ubangijinsa yadda babu wani lokaci da zai rafkana da fara ubangijinsa yana cikin arzikir a lokacin da mutum zai aikata alfasha ya cina sai ya gajiyar masa sai ya bar aikata wannan alfasha wannan yana wa sunan alfikir yin wannan da mutum ya yi tuna ubangiji da yi da narkon azabarsa ya bar wannan aikata ɓarnar ba ƙaramin zikiri ba ne wannan hakan na aiki ta'a da ya ga ya zai yi sai shaidan ya sanya mai kasala sai ya tuna girman ubangiji da ya yi umarni da aikata wannan abin da irin alkhairin da Allah ta'ala yake bayarwa sai ya aikata wannan abu kaga yayin zikiri da zai samu cikakken wannan ladan kaga akwai zikiri da gabai akwai zikiri da harshe akwai zikiri in muka yi la'akari da wannan yana da ma'anoni da kuma ayyuka daban-daban akwai azzikir wanda ake kira azzikirul mutlaq ma'ana sakakken zikiri akwai azzikir da ake kira azzikirul muqayyad kayyadajjen zikiri idan aka ce kayyadaddin zikiri shi ne zikirin da aka kayyade maka shi a shar'ance lura aka kayyade maka shi shari'a ta kayyade maka shi ta ce ka yi shi kafa kaza a lokaci kaza akwai irin wannan akwai kuma zikirin da yake mutlak ba a kayyade maka cewar sau nawa za ka yi ba waɗannan in ka rufe su kowane da hukuncinsa zikirin da aka kayyade maka aka ce maka ka yi su kafa kaza to kaida ta farko kada ka wuce inda aka tsaye da kai kuma kada ka gaza haka ƙa'ida ta biyu da aka ce ka yi su a lokaci guda waɗannan ƙafafuwan ka yi su a lokaci kaza to kar ka wuce wannan lokacin ya yi kira da zikir al-muqayyad kamar zikirin da ake bayan an idar da sallah sallah farla subhanallah subhanallah talatin da uku walhamdulillah walhamdulillah talatin wallahu akbar wallahu akbar talatin da uku in ka hada ya zama tasa'in da tara kenan ɗari ba ɗaya na ɗari sai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko kuma a'a wallahu akbar wallahu akbar kai talatin da hudu na ƙarshe kenan kaga ka hada ya zama ɗari cicir kenan to wannan a irin wannan salam na zikiri in dai ba wata ruwaya da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a shaci fari iya gwargwadon abin da ka kara ruwayoyi da ake da su kuma da ibn hajar ya fara su fatul bari da ruwayoyin da aka kawo da sauransu iya na mutum zai kayyade da su domin zikiri ne da shari'a ta karanta kuma da yanayin yadda za a yi su gazawa akan ɗaya daga cikin ruwayoyin nan ko karawa akan haka wannan zai zama laifi daya haka akwai azikirul muqayyad zikirin da ake yin shi bayan da safe a ce a karanta abu kaza kaba kaza ko da yamma a karanta abu kaza kafa kaza to irin waɗannan al'amura su ma ba a karawa ba a ragewa misali bayan sallar asuba kafin rana ta hudu akwai zikirin safe da Allah ta'ala ya shar'anta Allah sallallahu ce ana karanta qul wallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ma'ana idan ka karanta qul wallahu ahad ta faɗa ba su kai abin da shi ya faɗa ba sai ta ce menene sai ya faɗa mata su yake so ne subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati su kafa uku ake karanta su da safe shi kuma zikirin mutala sakaccen zikiri to wannan ana yin shi ne bila adadi to tun da sakakke ne ba a ce kai kaza kaza ba shi ba a kirga shi kuna jina da ko shi irin wannan ba a kirga shi inda zama za ka kirga ne inda dan kar ka kauce lissafi kada ka kara ko kada ka rage saboda ka misali ka ce za ka karanta la'i za ka faɗi la'i na illallah ba ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi duk wanda ya ce la'i na illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuna ji da kyau la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu da mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan kafa ɗari babu wanda zai zo da aikin da shi ya zo da shi a wannan wurin sai dai mutumin da ya yi irin wannan ko kuma ya yi abin da ya tsora akan haka amma duk duniya in dai ka faɗi wannan kafa ɗari a wurin to a wannan duniya babu wani wanda ya aiki irin haka sai dai wanda ke shi ma ya yi kafa ɗari din ko kuma a kai ka kai gama da shi ya gama da da goma kuma ga wannan zikire ne tsaftatattu tatattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ina idan aka ce zikiri ne mutlaq ma'ana wanda yake ba kayyadaje ba mun yi magana wannan ba maganar a ce za a lissafa shi balle har a ce akwai carbi mai dubu akwai carbi mai kaza wannan tunda ga ba a magana lissafa shi da muka koma hadisin farko da muka karanta cewar da wannan mutum zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah lalle kwance-kwancen shari'a sun yawaita sun yawaita a gare ni ka faɗa min wani abu da in na rike ya haɗa min duka sai ya rasul ya ce to kada ka ya gushe daga barin ambatan Allah mana a koda yaushe harshen ka ya zama ne yana ta ambatan Allah subhanahu wataala kullum ka kasance cikin zikiri rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan ta akan zikiri in ka taso in ka tashi tun daga addu'ar tashi daga bacci ba shi ne dai farkon wani ba mutum ya tashi daga bacci sannan ya sako kafa shi ƙasa ya ɗauki wuta zuwa bayi in ya je bayi ya tsarki ya fito ya yi alwala ya tafi masallaci zuwa sallar asubahi ya je sallar asuba kuma shine farko ba daga nan har zuwa kuma dare ya sake kewayowa ya zo ya ce zai kwanta ba su ne a wani ashirin na hudu ba idan ka dubi karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zikiri ya haɗa waɗannan duka a na farko akwai zikirin tashi daga bacci alhamdulillah da zai ahyana ba da ma a mata na wai da yin shu ɗaya da Annabi sallallahu yake yi ya tashi daga bacci alhamdulillah allazi ahyana dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu ba da ma na bayan ya dauki rayukan mu wa ilayhi nushur kuma zuwa gare shi ne ake tara bayi baki da idan wannan addu'ar ka rike sai ka karanta ta lokacin da ka tashi daga bacci daya ko kuma a kana da ƙari na inna shi khalaqi samawati wal ardi ma layli wan nahari الآيات الأولى الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا har zuwa ƙarshen suratul al-imran ita ma سلم يكي da an salam yake yi bayan ya tashi daga bacci kafin ya sauko kafarsa daga kan abin da ya kwanta kafin ya sauki ya sauka yake karanta wannan alafai tun daga wannan in ka duba in ka ɗauki qur'ani suratul al-imran shafin kusa da karshe da shafin karshe daga daga inda inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل ha? har zuwa ƙarshen sura su a rausa ne ke karantawa mun samu nan kenan biyu to haka akwai zikirai da nasu ke ta karantawa na su sunan su zikiran tashi daga bacci kuna jira da ke ko to ruwayoyin suna da yawa na farko duk wacce ka iya in ga karanta ta yi shi yasa ruwayoyin suke da yawa na biyu in ga gara ma ka haɗa bayan wannan mutum ya yi zikiri na tashi daga bacci sai ya fito ya dauki huta zuwa bayi akwai zikirin da ake wajen shiga bayi domin bayi matattarar aljinu ce saboda akwai addu'o'i da ake yi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is mutum zai yi wannan sai ya shiga bayi idan ya fito ya gama biyan bukatar shi ya fito sai ce gufranak ya kammala da bayan kenan sai ya zauna ya fara alwala zikirin alwala shine bismillah sai ya fara alwala ya fara alwala ya fara alwala har ya kammala alwala kuna jina da ku kaga ita ga zikiri kama alwala ga ita karan kanta alwalar zikiri shi sannan kuma bayan ya kammala alwala sai ya addu'ar kammala alwala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma ja'alni min tawabin wa ja'alni min idan ya kammala sai ya kama hanyar zuwa masallaci hakan nan daga gidan shi daga fitowar shi daga gida akwai zikirin fitowa gida zikiri da ake lokacin da mutum ya fita gida ya fita gida zuwa masallaci ya fita gida zuwa kasuwa ya fita gida zuwa gona ya fita zuwa gida ya fita zuwa makaranta ko ina akwai zikirin da ake yi in ka fito daga gida zuwa masallaci ko in ka fito daga gida zuwa inda za ka yi na jina da ke ko to a wannan lokaci sai mutum ya karanta wannan zikiri ɗaya daga cikin wannan zikiri akwai su iri daban-daban su ma ruwa ne daban-daban kamar yadda muka faɗa a kan zikirin tashi daga bacci ɗaya daga cikin wannan zikiri din bismillah ya kharajna har zuwa ƙarshe kuma bayan mutum ya kammala zikirin fitowa daga gida sai kama zikirin zuwa masallaci اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل من امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي Haka zai dinga karanta zikirin zuwa masallaci kuna gina da ko har ya iso masallaci akwai zikirin ruwayoyi daban-daban idan ya zo masallaci idan zai shiga masallaci shi ba akwai zikirin da ake in za a shiga masallaci ba cewa ake wa annal masajid lillahi fala tad'u ma ba hada Allah ba ta mana jin wannan da kyau akwai zikirin da ake bismillah Allahu abin nan salati ga annabi Allahu salli ala Muhammad wa ala Muhammad zuwa karshe muftali abwa ba rahmatika sai mutum ya shiga masallaci to a lokacin da ka shigo masallaci ɗayan biyu ko dai zamana liman ya tara sallar asuba wannan shi ko ko kuma liman bai tara sallar asuba ba idan liman ya tara sallar asuba to a wannan lokaci ko da kai ko kai raka'atul fajr ko baka yi raka'atul fajr ba kai tsaye za ka gudu liman ne ku ci gaba da sallah kuna jin ke ko shi yasa aka fi son a yi raka'atul fajr a gida amma idan ka zo ka samu liman bai iso ba sai kai raka'atai fajr idan baka yi a gida ba in kuma ka yi a gida sai kai tashiyatul masjidi sai ka zauna sallah a biyu kun gane da ke ko idan ka zauna wannan zaman naka ana rubuta maka zikiri har zuwa liman ya zo ya da sallar asuba idan liman ya tayar da sallar asuba aka kammala sallar asuba sai ka yi zikiran da ake yi na bayan salloli wanda yake a cikin sallar ita karanta ita ma akwai zikirai قلوا أنا جو دوما تكبيرة الإحرام الله أكبر ذكري zikiran da ake a rukuni zikiran da ake bayan taso rukuni mana sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu zikiri ne hakan nan a wuce zuwa sujada Allahu akbar zikiran da ake yi a cikin sujada a dawo hakan nan har da mutum ya kammala sallolin akwai zikirai iri daban-daban ta shi ya zikiri ce in ya zo zama na biyu in ya zo sallar asuba ya kara da abin da tayya ta biyu salati ga annabi sallallahu sallama da sauran da zikiri in ya idar da sallama sallar asuba sai kuma ya yi abin da muka ambata da su zikiran da ake na bayan kowace sallah idan ya kammala waɗannan zikirai da ake na bayan kowace sallah ko dai ya yi a nan masallaci ɗaya ko kuma in ya koma gida ya yi su ya je kokari zikiran bayan sallah ya yi kokari ya yi su a nan cikin masallaci kafin ya bar masallaci amma daga nan kuma yana da akwai zikiran da ake yi da safe mu akwai zikiran bayan sallah ko wace sallah daga cikin salloli biyar din nan amma ita sallar asuba da sallar la'asar akwai kuma zikiran da ake yi da bayan su na bayan sallar asuba su kira zikiran safe na bayan sallar la'asar su kira zikiran yamma sai mutum ya zauna ya karanta waɗannan zikiri bayan ya yi zikiri ya kammala zikiri na bayan salloli sai ya zai karanta zikirin da ake na safe ko zai yi a nan ko kuma ya haɗa su ko dai su zai kokari ya wannan zikirin kafin rana ta hudu to kenan in kun lura tun daga lokacin da muka ɗauko tashin mutum daga bacci an zuwa wani lokacin da ana cikin zikiri daga wannan zikiri sai wannan zikiri daga wannan zikiri sai wannan zikiri hakan nan zai shiga gida akwai zikirin shiga gida in zai fito daga gida akwai zikirin fitowa daga gida kamar yadda muka ambata a su in zai ci abinci akwai zikirin ciwon abinci bismillah in ya kammala cin abinci akwai zikirin kammala cin abinci in ya ji kukan zakara akwai zikirin da ake in ya ji kukan jaki akwai zikirin da ake in ya ji tsawa ana ruwan sama akwai zikirin da ake in ya ga abin tsoro akwai zikirin da ake to haka kenan a wannan lokaci mutum ko da yaushe zai kasance cikin zikirin an gane wannan da kyau sannan kuma ga karatun ƙwar'ani wanda yake ne ƙashin bayan zikiri wanda yake in mutum ya tsaya ya tasa karatun alƙur'ani a gaba zai samu cikakken ladin da ake yawa abin kuma ka sani zikiri yana da ƙa'idoji daga cikin ka'idojin zikiri za ka yi shi ne fa a yadda aka tsara maka karatun alƙur'ani yana cikin manyan zikiri amma in ka lura ba a yin shi a su sujjana Bayan shi a rukuyi eh mutum ba zai ruku ya karanta qul huwallahu ahad ba ya saba ma Allah saba manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ko ba da maka ce mu karanta qul Allah bi halatta ruke na? hakan nan mutum ba zai sujjara ba ita zai karanta qul a'udhu bi rabbil falaq sai yi ita kawai zai dinga karantawa saboda haka sai mu kiyaye mu lura da muhimmancinsa da kuma wuraren da ake yin su da kuma wannan rayuwa ta gaba ɗaya in dai mutum mutu abin da aka rubuta nan zikiri tabbatattu daga bakin manzo Allah sallama zai yi misalin alim yana cikin fa'idoji na zikiri kenan mutum ya samu sanyin zuciya Allah ta'ala ya ce wa alaƙin zikirin lahi da kuma ilmin qulub ku zauna ku tsaya ku saurara ku kasa kunne da zikirin Allah ne zuciya take nutsuwa babu yadda zai mutum ya nisa da karanta alqur'ani mai girma ya nisa da da salati ga annabi sallallahu alaihi sallama, ya yi nisa da istighfari ya zama da ko zuciyar shi ta zama kullum cikin damuwa cikin tashin hankali ba amma muddin mutum ya rubuci musamman ya rike sayyirin istighfar istighfar babban istighfari baki daya اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا استطعت أعوذ بك من شر ما أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي لا الذنوب إلا أنت duk akwai waɗannan mafi kyawun littafin da aka rubuta a nan kurkusa da zai ƙare ni ya ƙare ka aka abin da shafa shi ne littafin shasul yana da jan akwai na hausa akwai na turanci akwai na yarurruka daban-daban idan ce wani samun fassara baya zama da mutum malami ko a ɗauki addini sosai ko wannan ɓangare ne amma dole ne idan na mutum ya an yi wa wannan babu hidima sosai da sosai zai ƙara wa mutum kusanci da Allah madaukakin sarki duk waɗannan abubuwan da muke faɗa zai ƙara maka kauna zai ƙara maka kusanci da Allah madaukakin sarki Allah ya soka ya sanya bayan Allah su soka za ka yi ne idan ka yi zikirin da Allah ta'ala ya shar'anta kuma idan ka yi shi a yi bi shar'anta a kan haka da mutum zai samu cikakkiyar gajiya ta zikiri Allah ta'ala ya tabbatar da mu cikin waɗanda za su samu irin wannan gajiya za su samu irin wannan falalan Da saboda kada mutum da an yi da sallah haka kawai ya kada rigar shi tafi akwai zikiri da ake yi na farko ne bayan kayan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akwai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su uku akwai zikiran da ake bayarwa kenan abin da wai ake bayarwa astaghfirullah zikiran da ake rawaitowa da ake yin su bayan sallah kai tsaye kafin ma ka kai ka subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah har zuwa ƙarshe wannan zai nuna da ashe rayuwar mutum gaba ɗaya za ta kasance cikin zikiri ne musamman idan ya mutunci irin abubuwan da ake rawaitowa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi na nau'ukan zikiri iri daban-daban kamar yadda na ambata zikirin da ake da safe za ka same shi waya daban-daban ba wai suna cin karo ba ne a'a an yi maka su an ruwaito su ne ka zaɓuwan wani fi maka sauki kai zikiran nan ma za ka same su ruwayoyi daban-daban zikiran safi zikiran tashi daga bacci zikiran kwantawa bacci zikiran da zikirin da mutum yake yi bayan ya farka cikin dare in mutum ya rubuta irin waɗannan abubuwan tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle ilallah zai samu gajiyar wannan al'amarin kuma ba zai taɓa wulaƙanta ba duniyar da lahira haka na abin da shafi addu'a addu'a ma ita karantar ta zikiri ce domin ta zama zikiri ne akan ka tuna ba akwai ubangijin da yake amsa addu'a shi sa ka tsaya ka karuke shi addu'a kuma ibada ce kamar da zikiri yake ibada kuma idan ana maganar addu'a wanda ba sai an yi fassarar ta muke neman biyan bukata daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa sai ki da sufofi da dama kamar da zikiri yake da sufofi da dama yana ga cikin sufofi na zikiri koyewa kada mutum ya zama da yana bayyanawa kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙarshen suratu ƙarshen ƙarshen suratu al'araf واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك al-wakhifatan ودون الجهل من القول بالوضوء والعصا ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك كأنبت أبنجدك أزوجيك إذا وانا كان ذكر بزوجي bakinka yana motsawa in subhanallah to ya zama zuciyarka ta san ta faɗa in ka ce alhamdulillah ya zuciyarka ta amsa me ta faɗa amma idan ya zama na kawai motsa hannu kake kai zuciyarka ba ta san me take faɗa ba wanda bai zama zikiri ba wadkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a zuciyarka tabarru'an kana mai kaskantar da kai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka ambace shi kana mai kaskantar da kai kar ka ambace kana mai jishi da kai kana mai daga murya kana mai kaza kana mai kaza kamar da aka rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa suka ce ya ya rasulullah ubangijinmu yana kusa ne mu ɗaga mu za mu kira mu sassauta ko yana nesa ne mu ɗaga murya suka ce suna neman ƙarin bayani in za su ambaci ubangiji za su ɗaga murya ne ko za su yi ƙasa ƙasa yalla ta'ala ce wai za su alaka ibadi an nisa yi maru ujibu da'wata wani ila ta'ala wa yastajibu wa yu'minu bi ji su. ya karanta da su akan su bi muryar su kasa kasa kamar da wata aya ta ambata wadkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a zuciyarka tadarru'an kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai boyewa don wannan al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ka boye ka kaskantar da kanka wa dunal jahari ka yi zikirin ƙasa da bayyanawa mana kada ya zama ya bayyana har har na jefan kanzu sun san me ake yi magana a kai ina ma ta mafarki wani ko kun ga wani kura baka fi na suka tadarru'an kana mai fuskanta da kai wa kana mai boyewa to amma kada boyewa kuma ta kai can har ya zama da ka baya motsawa ko harshen ka ba ta ɗarfa zikirin za ta ce wa duran jihari ya zama da ƙasa da bayyanawa ka ɓoye amma ba ɓoyewa na can ƙarshe ba kuma ka bayyana amma ba bayyanawa na wanda ke kusa da kai zai ji da kake faɗa ba Ya Allah ta'ala ya ce wala da min al ne. kada ka zance cikin rakkarunmu waɗanda ba sa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala dan wannan aya ta yi bayanin tofiya yanayi ne yadda ake yin zikiri yadda ake zikiri ana yin shi ne da kaskanta da kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da koyi abin da ake faɗa kada koyewa kuma ta kai ƙarshe sai da mutum ba zai iya motsa hannun shi ba kuma zai iya motsa da zuciyarsa ba ayar ƙarshe cikin suratu ayoyin kamar suratu kenan to haka ake buƙatar mutum ya kasance da haka na ake buƙatar mutum ya yi addu'a ud'u rabbakum tadarrua wa ku kiraye ku shi kuna masu da kai a ko kuma shi kuna masu da kai duk masu ubangijinku kuna masu kaskantar da kai wurin kira ko muku an ku roƙi ubangiji ku kuna masu kaskantar da kai kuna masu boyewa kada ka zo kana addu'a ka ga ya Allah ka bani kaza ya Allah ka ba wannan ka bayyana mun tsakanin da ubangiji ake so ke wanda shi kake shi kake roƙa saboda ka fita kaskantar da kanka yana cikin laduba na zikir na addu'a hanyoyi ne yin addu'a ya zama na kafin mutum ya kai ga abin da zai roƙa wala juna kafin mutum ya kai ga abin da zai roƙa ga Allah subhanahu wata'ala ya zama da ya gabatar da shimfiɗa haka addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ta kasance in ka bibici addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ga gaba kai tsaye yake cewa ya Allah ba ni kaza ba zaka ya gabatar da abubuwa ya Allah kai da kaza ya Allah kai da kaza ya Allah kai da kaza ya Allah kai da kaza ya Allah yi maka to anan gana da hanyoyi guda biyu hanya ta farko sai ka ɗauko nassin irin wannan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kirarin da yayi ma Allah subhanahu wata'ala sai ka karanta shi addu'a da ita nau'i na nan kenan na daya nau'i na biyu yanzu kai ma za ka iya yi mai kirari ta wani abu ne da ke cikin makarantu hanya mafi sauki sai ka karanta fatiya wanda yake wannan shi ma wani salo ne na hanyar addu'a ka karanta fatiya idan ka karanta fatiya sai ka karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama mataki na kenan mataki na uku sai ka roƙi abin da za ka roƙa mataki na hudu sai ka sake karanta Fatiya. mataki na biyar sai ka sake karanta salatar annabi sallallahu alaihi wasallam kiran Fatiya, salatar annabi budewa fatiha salatar annabi rufewa tsakiya addu'a kun gano da ko ibada addu'a kuma tsantsar ibada idan muka ce addu'a in kana so ka gane addu'a babbar ibada ce kenan ba wai mutum zai zauna ba ne ya dinga cewa ai mun sa malam ya mana addu'a malam ai mana addu'a za ka tashi tsaye ne kana yi duk wani wanda ba kai ba zai daga ce taimaka maka suna ba ta mun gano wannan da kyau wannan kenan abu na gaba idan Allah ta'ala ya sa mutum mahaifansa suna rayu ko sun rasu shi ne ba wanda ya fi kowa cancantar yi musu addu'a inda za ka ɗauki noman da kai baki ɗaya ka bayar a yi musu addu'a bai kai ce ka buɗe baki ka ce ya Allah ka gafarta ma iyayena ba kun lura da teku wanda fa kamar ƙodogo ka ɗauke shi ka ga ko ko noma ne da wanda kai da kanka da kamar ƙodogo akwai bambanci sosai da zuwa. bambanci ne ba ƙarami ba duk yadda ka kai gari ma ka kai ga riban kuɗi ka bayar a ma iyayenka kasuwa yadda shi mai addu'ar zuci ba kamar yadda kai za ka zo a matsayin su na mahaifanka haka ne kuma su bane duk waɗannan maganganun da kuma ke ganin suna da faɗi a ce an ce ma ma iyaye addu'a wanda ke wajibi ne akan mutum ya kula da iyayensa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa qul kuma ka ce rabbi ya ubangiji yarhamhuma kai musu rahama kai musu rahama kama rabba yaro sagira kamar yadda suka ji kai ina karamin yaro tsoron ka dage ya zama na kana yi wa mahaifanka addu'a in muka ce kana yi musu addu'a a kowane irin lokaci mahaifa sun fi karma a sai uku ko sai bakwai ko sai arba'in duk an riga an wuce wannan gyara maganar mahaifa inda ana ana maganar waɗanda suke buƙatar addu'a duk wani wanda yake buƙatar addu'a ya yanko ko kaninka ko wani nasa duk waɗannan kwanaki wasu kwanaki da aka zuba su a cikin gargajiya kawai Allah ta hana sani daga addu'a ba karamar makarbi ba ce amma a kiyaye na duban ta yana daga cikin na duban addu'a bayan wannan da muka ambata ka roƙi Allah roƙon da yake babu kulwa dan Allah ta'ala ba a kwarar da shi kamar ya da mutumin da ya zo bakin ruwa ya naɗa kafa shi ya ɗauki koma zai kama kifi sai ce bismillah ya Allah muna neman taimakon ku muna neman agajin ka da mutumin da ya je tsakiyar kan ba ya ce ya Allah ba ni kifi wanne ne me su a bakin ruwa wannan shi ne wanda ya hau kan kan ba ya ce ya Allah ya bashi kifi Allah zai ya bashi kifi a wani wurin to abin da yake nufi yana nufin kwararre shine aka ce wala ta'atadu kar ku ketar iyaka wurin addu'a ku gano wani da ke ku kar ku ketar iyaka wurin addu'a kenan ana buƙatar kai al'akhubu bil asbab kai kalan kanka ya zama na ka kama hanyar hanyar nema sai ka roƙi Allah ta'ala buɗi ka roƙi Allah ta'ala ya taimaka maka sai ga abun kawai daman ba dabarar ka bace ba kokarin ka bane ba komai naka bane to ana buƙatar wannan kenan yanzu ba zai yiwu ba mutum ya zauna a zaune tun daga faduwar damuna kawai yana zaune bai tashi ya ya kama sharar gona ba bai yi komai bai ce muna neman dai ai bakin da Allah ya tsaga da bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba ya ku da wahala ko in ci wani ana bukatar ya zama da ka kama hanyoyin nema sai ka roƙi Allah madaukakin sarki sai kuma ga Allah madaukakin sarki ya buɗa maka wannan yana cikin ladubba na addu'a wa alaikum salam na'am نعم kuma shi mutumin da da ramadana duk wanda ya salla a jirgin goma sha ɗaya a watan ramadana ya karanta ya kawo fi kula raka'atin kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya ne ingantu wannan magana ina mata mutu tona da kyau a musulunci ne babu wannan babu wata lafifili waɗannan ne da ake karanta ba musu wa gane ko sai ku ci to menene yake akwai abin da yake akwai shine a sallallahu alaihi wasallam ce man qama ramadana إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه man kama ramadana duk wanda ya tsaya ya kiyamun leni na watan ramadana ya tsaye wa watan ramadana ma'ana ya yi asham in ya samu sarari ya sake koma ya sake wasu ya yi a watan ramadana to wannan za a gama ta mashi abin da ya wuce na jimala amma wai cewa mutum zai yi raka a biyu a ba ladan annabawa saba'in sai ka san me yake ba da gaskiya abin da yake fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayi kama ba ya a bayi annabi saba'in za a bayi ladan annabi saba'in za a ba shi ladan kaza za a ba shi ladan kaza suna zaburar da mutane ne wa akan su tashi ibada kuma ana zaburarwa ne da Qur'ani fa zakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id duk yadda ka kai da wa'azi ba wai zaka zo ka dinga tsara wa mutane bane abin da yake ba daidai ba da zumar su dai a'a ibada ba haka take ba ibada ana yin ta ne yadda take ba yadda mutum ya tsara ba Za ka zaburar da mutane da ke da ayoyi na alkur'ani da taska da ayoyin qur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su zaka zaburar da mutane su yi waɗannan abubuwa da ke kenan magana kuma ta biyu daga cikin ladubban addu'a shine abin da ya shafi mai nisantar haram idan mutum yana ɗebe haram ya ki halatta ya ki haram irin waɗannan abu irin wannan yana hana amsar addu'a ungare ku abinda zai gina mana shi ne hadisi na goma a cikin al'amari na nawawiya hadisi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin aiki cewa kuma zakara rajula yubilu safara ash'asa akhbara يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه haramun. وغذي بالحرام وأن لا يستجاب له رواه مسلم أنا سمعت يكي cewa shi ya abu hera kenan suna zakarar rajula sannan sai annabi sallallahu ya ambaci wani mutum yuzilu safara yana yana tafiya wanda yake shiga shiga mawuyacin hali shiga tsanani yana cikin abubuwan da ke sawa a an sa mutum addu'a idan muka zo kan asbabu ijabati du'a sabubban da ke sawa a amsa addu'a ku gani in mutum ya shiga cikin wani hali to maimakon ya je ya dinga cewa a taimaka mashi da addu'a shi ya fi kowa daji shi ake nema a wurin su a ce to malam ka taimaka mana da addu'a dan shiga kangi yana cikin lokutan da ake amsa mutum addu'a sai mun ga mutum ya shiga ta hali kuma ya bar addu'ar ya tafi wani da yake cikin annashawa ya taimaka mai da addu'a tunda wanda ke cikin wani hali za ka ga kaskantar da kai da neman kusanci ga ubangiji ya fi kowa daidai wannan lokaci to a irin wannan za su karfafa amsar addu'a su da Allah subhanahu wa ta'ala mana suna cikin abubuwan da ke sa amsa addu'a to wannan mutumin ya cika su ya ce ya rab ya rab ubangiji kada ya kira bai kira wani ba amma zai ce a san san shi haramun abin da yake shi haramun tufafinsa haramun ne abincin da yake haramun ne kaza na shi haramun ne kaza na shi haramun ne fa an la yustajabu la ta yaya za a amsa mishi ga ya yi abubuwan da ke sawa a amsa addu'a kuma ya yi abubuwan da ke sawa a ta addu'a kuma da kyau sau ka irin waɗannan abubuwa a addu'a ana neman a bisance hakan nan taron lokuta wurin addu'a yana da kyau mu lura da wannan bayan ladani ya kira sallah mana bayan kiran sallah kafin ta da ikama wannan tazarar lokaci ne da yana cikin lokacin da ake amsar addu'a kun ke na a nan zai zama da cewa ba wai da mun kira sallah da mun tare ikama ba eh domin kiran sallah sunan shi al-i'lamu bi dukhul al-waqti bi al-fawz maksusa kiran sallah sanar da cewar lokacin sallah ya shiga shi ne ma'ana kiran sallah ta da kama kuma sanar da wanda ke cikin masallaci an fara sallah wanda mata mun gane bambancin su to idan aka kira sallah ana da na ne su su yi kusa to wannan tazarar kafin liman ya zuwa tare sallah lokaci ne da in kana da abin da ke kokari ke amfani da wannan damar wurin yin addu'a yana cikin wuraren da ba a dawa da mutum addu'a sa ƙudan wannan yana daga cikin lokacin da mutum ya sha ruwan zantan Kar ka ce sai ka je ƙasa mai tsarki ba al'adu sun kusa dawa ba ko da kwankwala ce ne ko da mene ne aka baka da ruwan zanzan ka sha kana sha sai ka yi addu'a ba wani ruwan zanzan ɗin ba za ka roƙa ba yawa addu'a za ka yi bayan shan ruwan zanzan mun samu lokaci ne kenan mun samu wurare wuri na biyu kenan hakan nan idan Allah ta'ala ta ya Allah ta'ala sa ka kai ka'aba lokacin da ka haifi ka'aba shi ma lokacin da ake amsar addu'a kuma dawo nan kusa hakan nan lokacin saukar ruwan sama lokacin da ruwan sama yake sauka a wannan lokacin shi ma lokaci ne da ake amsar addu'a a ruwan sama kawai aka ce da na farko da na sake ne ruwa kawai ruwan sama kawai ba shi da alaka na farkon damuna da na sake da na kashe jirgin ruwan sama da lokacin da yake sauka ba ruwan fa ake roƙo ba Allah mu sai yake ai ruwan rahama ne shi ma lokaci da ake harkar addu'a to sai dai kuma muka ce ai gashi yanzu kuma damuna ta fara damuna ta wuce eh kun ga wani tuke ga wanda sai ka sanya a cikin kamus ɗinka a cikin dictionary naka shekara mai zuwa to kai kai wasa yana cikin lokutan da ake amsar addu'a in ka raba dare kashi uku kashin ƙarshe in ka raba dare kashi uku ka ɗauke kashi ɗaya ka ɗauke kashi biyu sauran kashi ne kira ɗaya to daidai wannan kashi ɗaya har zuwa huduwar alfijir lokaci ne da ake amfar addu'a yanzu na tambaye ku yaushe dare yake farawa nan a sabon garin can a ba da su ba faduwar rana yi da rana ta faɗi da zuri yayi dan da rana ta faɗi da magariba ta yi lura da a a shi da wani ko a ba. ina so ku gane faduwar rana da zaran ka duba ka ga rana ta faɗi fadi lokacin sallar magariba yayi kana ganin wani haske fa wannan ba hana sallar magariba sabbin sun kasance sai sun yi sallar magariba ne ma idan aka zo aka jefa kibiya ana gani inda ta fadi ana gani inda ta sa kai kaga ya nuna kiran dare bai sauka ba duhu bai sauka ba kai a dare a ba duhu bai sauka ba kun fahimci ne da kyau yanzu karfe nawa kuke ganin karfe shida da minti nawa ba wai a bar shi ba haka ne yi shida da minti goma ko yanzu bakwai da minti goma muna da awa nawa wannan mun ji farko kenan ƙarshe kuma yaushe alfijir da ke guduwa yadda minti goma yanzu kun ga dare yana farawa shida da minti goma a yanzu ko "Ina yanzu muna nuwamba ne ko muna kaka muna zarafin ne yanzu shida da minti goma yanzu ya mace bakwai da minti goma mun samu awa na awa ɗaya takwas da minti goma tara da minti goma goma da minti goma sha ɗaya da minti goma sha biyu da minti goma ɗaya da minti goma biyu da minti goma uku da minti goma hudu da minti goma biyar da minti goma awa goma sha ɗaya ko to awa goma sha ɗaya a raba uku awa uku kowanne kashi yana da awa uku da minti arba'in kowanne yana da awa uku da minti arba'in kenan yanzu bakwai da minti goma awa ɗaya takwas da minti goma awa biyu tara da minti goma awa uku tara da minti hamsin shi ne kashin farko na dare ya wuce kuna gina da kyau tara da minti hamsin kashin dare na farko ya wuce sai mu kashe kashin dare na biyu sha ɗaya sha biyu da ko sha biyu da karfe ɗaya da rabi karfe ɗaya da shi ne kashi biyu na dare ya wuce karfe ɗaya da rabi kenan karfe ɗaya da abin da ya sama yanzu daga ɗaya da rabi da dare kuna gina da kyau zuwa abin da ya sama har zuwa huduwa a a daidai wannan lokaci ne ubangiji wata ala yake saukowa daga sama zuwa saman saman duniyar nan yana ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai neman buɗi a buɗa masa ina mai kaza ina mai kaza ina mai kaza a mashi a daidai wannan lokacin daidai eh, da rabi abin da ba shi ne sulusun dare na biyu ba na ƙarshen ina na uku kenan ba shi ne kashi na uku daga na har biyu a alfikir sai ga mace shi ne fira a wurin bishayi in yana fira a can aka kammala ya tashi ya koma can wani mahajjalon su yake bari ya tafi wani garin fira ba zai dawo gida ba sai daidai karfe ɗaya da wani abu ya gama dawowa tikis ya kwanta bacci da irin samu sallar asuba to ke yanzu muka dawo nan wannan lokaci har zuwa hudu a alfijir lokaci ne da yake da kima lokaci ne na musamman kada ke wasa da shi a wani ne wannan lokaci a kan ka tashi ka yi abin da Allah ta'ala ya sauke maka na nafi dari kullum da kyau ka yi abin da Allah ta'ala ya sauke maka na nafi dari ka yi isu jifari ka kai da maka ambata ka roƙi gafarar ka roƙi rahamarsa ka roƙi duk abin da kake so ka ɗaga hannu ka roƙi Allah bukatunka. kamar da muka ambata da su ka karanta fatiha amma za ka iya hararo wasu abubuwa ba ka karanta abin da Allah ta'ala ya sauke maka na alqur'ani sai ka daga hannu ka roki ubangiji ka subhanahu wa ta'ala ka roke shi daga kai ta shi ya Allah ka ga halin da nake ciki ya Allah ka ga kaza ya Allah haka Allah ke ka kariya yi rabbi inni wa hal amru minni washta ala ra'su shayban falam akun bi da'aka wa bi shaqiya wa inni fatil mawali min wara'i wa kanat imra'ati akiran haka ya dinga lissafa raunin sa ya Allah na yi kaza ya Allah kufa ya kaza ya Allah ma mai dan kira ba karariya ce ba ta haihuwa ya Allah ka ga kaza ya Allah ka ga kaza ya Allah na gajiya ya Allah na ya Allah ba da komai fa min da dukkan wani ya Allah kai mun baiwa ta musamman da gare ka haka annabi da kai ya fa annabi Allah waɗannan lokuta lokuta ne suna cikin lokutan da ake amfani lokacin da yake maimaituwa a koje wa shi shi ne lokacin da kake cikin sujjada ka san lokacin da kake cikin sujjada ba karamin lokaci bane ko a sallar ba kadai kana sujjada ba a sallar asuba kana sujjada ba raka farko sujjada biyu raka ta biyu sujjada biyu a sallar azhar takwas la'asar takwas sha shida ga biyu a sha shida ga hudu kai ashirin sallar magariba shida ashirin da shida sallar lisha takwas ina su jira talatin da waɗanda farin laki na fa na farin laki na hadisi daga abdullahi da abbas yake cewa rasulullah ya ce su ɗin rabbi allah rasul ya ce a sujada nan ne inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa saboda haka ku mai da ku sa kuzari sosai wurgun roƙon Allah ta'ala bukatun ku lokacin da kuke sujada kun gane magana ta ku lokacin da kake sujada a sallah farin fa muke magana su ne waɗannan sujada to ina ga kuma kai na firfiri kai shafa ina wuturi kai ta yin musulmi kai raka ta yin fajiri kai na Ka kaga su jodar su da yawa kenan wannan kenan sai kuma dai a cikin sallah din sai kuma a cikin sallah din kuna jina da kyau ko a lokacin da ka kammala kafin ka yi ta iya abin da ba kafin ka yi ta iya ba bayan ka yi ta iya kafin ka yi sallama kamar ya bayan ka yi ta iya kafin ka yi sallama bayan ka kammala a tashi ya tulilla a zaki ya tulilla a kwai ba tu salama tulilla assalamu alaika a yiwuwar da biyu wa rahmatullahi barakatu assalamu alaika wa alaika bin lai salihin ashara allah ila ilmullah wa ahdahu la sharika la wa ashara adda muhammadan abdu wa allah musalli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salli ala ali ibrahim wa nabi allah mubarak ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والوفاة ومن فتنة المسيح الدجال دغنا سيمي أسي سلمة لا أنا سلمة تيسير كروكي أبن تتكيشو كروكي سلمة لك باكي تأدوا كي تأدوا كي تأدوا كي تأدوا حتى يا رنك من لا رنك يا فسكرة sai ka yi da yarenka a cikin sallar ka yi aina a yanzu kuma ka zo dab da fita sallah din ka sake yin addu'a amma sai kuma mutum ya bar waɗannan damammakin gaba ɗin sun wuce ya yi sallar kamar an koro shi kuma ya ida da sallar ya ciwo ya ce a yi addu'a sai da ya fita kuma ya dawo maimakon ya a ciki fatiha da ka karanta a cikin sallah ta fi wata karanta a wannan sallah ayoyin da ka karanta a cikin sallah ya fi wanda ka karanta a wajen sallah addu'o'in da ka yi a cikin sallah ta fi wanda ka yi a wajen sallah mulki ne ake da su mulki ne ake da su kada a bari su wuce ni na sa akwai bukatu ko eh kullu rai akwai bukatu to kuma Allah ta'ala ya buɗe mana kofarsa wa in za su alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da ni fa inni qarib to kace ni a kusa nake ujibu da'awata da'i ina amsa addu'ar din mai kira idza da'ani idan ya kiraye ni fal yastajibuni to su ba su amsa ni wa nu'minu bi imani ne la la da haka musa sa su shiru idan yana da cikin addu'o'i ka dinga ruko da abin da Allah ta'ala ya karanta ka abin da Allah ta'ala ya sa yana cikin abin da zai sa amsa maka addu'a amma Allah ya ce a tashi ka zauna ya zauna Allah ya ce a zauna shi kuma ya tashi ya ke za a ke ciki ana buƙatar mai addu'a ya zama mai haƙuri kada ka ce ka yi addu'a ka yi addu'a yi har yanzu ba amsa ba ka tuna a lokacin da kai addu'a kana da ladan zikiri don zikiri ce kana da ladan ibada yin addu'ar kadai ibada ce in kana da wannan ladan na ibada yanzu me rage a musata kuna jira da kyau kuma ubangiji subhanahu wataala ya yi alkawarin duk wanda ya roke shi zai shi a kwantar da hankalinka kuna jira da kyau ko na to yanzu abin da ake bukata sai ka sai mutum ya kokari ya nisanci abubuwan da ke hana amsar addu'a Suna Rasulun da ya ce duk wanda Allah ta'ala ya ce duk wanda ya roke shi zai zai ba shi. To yanzu kenan abin da yake a kai na yake a kan ka yake a kan ki yake a kan su yake a kan mu shine mu nisanci abubuwan da ke hana amsar addu'a. In dai aka an dai aka nisanci abubuwan da ke hana amsar addu'a kenan muka yi addu'ar mu addu'a za ta amsu to in dai addu'a ta amsu wata da ka in Allah ya amsu ka wata da ka. ko dai Allah ta'ala ya baka wannan bukatar a nan kullum so ko kuma ya canza maka da wani abin da ya fi wannan da ka roƙa muhimmanci eh In wata gila wani abin da abin da yake bukata Allah ya hore mai yawa mai ɗakin shi zanin fitar kaka shi ne tashi hankalinsa kun lura da kuma sai Allah ta'ala bai ba shi wannan ba sai Allah ta'ala ya buɗa mai albasa shi ta yi kawai sai ya zama na shekara ga ga zannuwa ga ƙara aure da wannan zane kwade da yake nema da zanen kwal a wannan ai kaga ba za a da ko yawwa sai ga Allah ta'ala ya musanya maka da abin da ya fi wannan ɗaya ko kuma a'a wata masifa da za ta tankaro mutum sai Allah ta'ala ya ije wannan masifar da wannan addu'a da kai kuna jira da ko ko kuma a Allah ya tara maka ladan wannan abu sai a kiyama ka shi. ka ji kana cewa kai ma da ka sani da duk addu'a da kai ka ce a jinkirta ladan ta ba kawai a jinkirta biyan ta sai ka isa lahira ashe musulmi baya tabi ba kuna jira da ko musulmi baya ba. domin shi ne ya tabar da kanshi amma Allah ba zai tabar da shi ba inna ma la yudiru ajra man ahsana amala Allah baya wulakantar da ladan duk wanda yake kyawun aiki ba duk wanda ya aiki da yawa ba kuma Allah ba ya aiki da yawa a'a kyakkyawan aiki inna Allah la yudiru ajra man ahsana amala Allah ba ya taba wulakantar da ya lalata ladan wanda yake kyakkyawan aiki amma idan ya yi aiki cili ne ba a sa shi wannan kuma wani abu ne daban amma idan kyakkyawan aiki ne Allah ta'ala ya jarrabu bayan sa ne akan su kyakkyawan aiki abin da aka fi so shi ne mutum ya yi abin da ne yake faɗa kullum da ke ko mutum ya faɗa abin da ba neman ba abin da mai tare kama yake faɗa kamar yadda ake a kiran sallah kai mai kiran sallah yana kiran sallah kai da kake kai da kake jin kiran sallah za ka faɗa abin da yake faɗa ne ba ƙari ba rage in banda wurare guda biyu kuna jina da su a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah kai da ba kiran sallah kake yi ba ko ke da ba kiran sallah kake yi ba tun da kira cikin gida abin kiran sallah yana kai miki to za ki faɗa abin da ladani yake fara ne in ya ce Allahu akbar Allahu akbar ki ce Allahu akbar Allahu akbar in ce ashhadu an la ilaha illallah ki ce ashhadu an la ilaha illallah in ce ashhadu anna muhammad duk abin da ya fara shi za ki fara. har sai lokacin da ya ce hayya ala sala sai ki ce la haula wala quwwata illa billah ko ka ce la haula wala quwwata illa billah in ce hayya ala falah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah mun kira hayya alal falah ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya alal falah ka ce la haula wala quwwata illa billah to daga nan duk sauran abin ya faɗa sai ka يكمل gaba da faɗa kun gane ya kammala sai ya ajiye bututun magana da kai da shi yanzu kun kammala kiran sallah sai ku faɗi su abin nan Allahu rabba hadhihi wata tama wannan ba ta cikin kiran sallah wannan ba ta cikin kiran sallah saboda haka ba za a yi da bututun magana ba اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد وسيلة وفضيلة ودلة الرفيع وبعث مقام محمود الذي وعدته kun bai tuwa nan? Duk a zuci ake su. Ma'ana ko a baki da baki ke zama yana motsawa. kake in ka kammala wannan sai ke salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta da ikama kenan bayan kiran sallah kenan wannan ce ko bayan ka yi salati ga nan sallallahu sai muka biyo da addu'a idan kun ga yi kokari ga mana akwai tazara tsakanin kiran sallah da ta da ikama wallahi akwai falala take tsakanin mu take kan wuce mu in ji bahaushe yake cewa wai magani a gona yaro ko bisin ne yake kirbewa kamar yanzu tsakanin magariba da shan ko a yau ka san an yi kira kira an kira sallar asuba an kira sannan azhar an kira kaza an kira kaza sai ga mutum ya yi ta tafiya ya ta dora dabara shi ya ta dora wasu abubuwa na shi amma addu'o'i su ne akan gaba ko mutum ya kwantar da hankalinsa ya natsar da zuciyarsa kuna jira da kyau ya natsar da zuciyarsa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai kuma ya roƙi Allah bukatunsa ya Allah ka biya mu bukatu mun faɗa karka ce wai dole sai ka ga wannan ba addu'ar addu'ar ibada ce idan kana ta yi kana ta yi kana ta yi kenan kana ta samun lada kana ta samun lada amma wanda ya so biyu da uku da zama ta wannan baka ɗauke wuta shi ke zama ta ya ɗauke kai shi ya fi so ya daga hannu ya Allah sabuwar motar da ake yi ya fi so yana ajiye hannu ya zaki kidinta to kuma in ka ne tuna abubuwan da Allah yake cewa a yi shi ne yake ce. Allah da Allah ke sanar da su wa yu'minu bi la'allahu yashhadu ai rahamar ubangiji ce take kawo haka walau ya'khudhu Allahu an-nasa ma kasabu ma ta ala fahriha min dabba inda Allah yana dankan mutane da abin da suke yi ne da sai yanzu babu kowa a bayan kasa rago tambaya ta malam da ɗaya shi wace ce kuma wajen ɗan suna cewa idan an baya ba a fata buta ta sallah ba lokacin sallah kusa lokacin da aya ɗaya da da kashe ne idan mutum baya tsiri ba ta yi kasa ya ruwa eh. an ce wanda ruwan an ɗauko ko an yi alwala da shi kamar da shi ba a yi yake tambayar shi ta ƙarshe ta ce matar da ba ta ba a tsarinta ma'ana matar ke zuwa yobi zuwa yau kaza yau kaza yau kaza ta ce zuwa ɗebo ruwa an ce da an ruwa ki ɗebo wannan ruwan ruwan ruwan ruwan kaza kamar an yi da jini a ba da jini ake da ruwa a kai kuma da ruwa ne mai tsarki ne tsarki ruwa na ba ta wasu ki wani da kyau wannan amma kuma mutum zai wani sharantar ce ne Allah ta'ala ne cewa wa kwanna fi biyu tukunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن قزولا على كنو شيء أصلي duk abin da ya shafi waje namiji ne zai kawo shi ne ya kira shi ne ya kara shi zai nemo shi zai kaza duk abin da ya shafi waje namiji ne zai kawo abin da ya shafi cikin gida mace sai ta gyara ba za a ce ko shi ne ya shara ba sai shari share daga gida shi zai share murhu shi zai wanke kwanuka shi zai a wannan kuma duk ba na shi wani ina nufin ba na shi wani a babu wajibi ku gane ko abin nan alaƙa ya mai ɗaki shi aiki ita tana can tana tarki shi kuma yana da yanayin ka kuɗewa ko tankari yawwa ko tana can tana shi ranar da yana tankari allah kuwa kullum da so ku haka ake yi idan nama ya zubar bala ya ɗanɗana ɗan ne ya ji ta ji shi ko sai ke da tsokan nama kuma duk wani zuwa ka hala ba mara na buƙatar kyakkyawar mu'amala tsakanin mutum da mai gidansa ana ba da da wani da ke ko da gaba yi wannan wannan ma ya ke wuta mu a yi mun awa ɗaya da minti uku yanzu a a yake cewa da ta abin da na kirkiri a lokacin da liman yake kan mambari yake hudu ba yake cewa a birane sai da ana ta yi amma a kankara sai ga inda liman ya riga ya zo to kuma ko da ka fara sai a dama riga amma a birane ba a je riga eh? <laughs> da wani shari'a shugaban ne shari'a mutanen karkara da bambani a ba haka ba tun da ke ko ana rawa ce Allah ta'ala bai taɓa turo annabi mai dan karkara ba kuma bai yi a cikin sahiri kasa a zan haka yake kuma abin da ke faruwa shi ne ba da tun karkara muke ko batun birane ba mu hukuncin yin nafila a lokacin da jini yake kan mambari yake hudu ba kuma ka bane yawa a lokacin da gumi yake mumbari yake kan yake kan mumbari yake hudu ba rasu da ya hana nafila shari'a ta an hana nafila kun gani ko mash'a an hana nafila ba rasu da ya hana nafila saboda rasu da ya ce za shi cewa idan liman idan ɗayan ku ya ce ma idan ɗayan ku yana surutu a lokacin da liman yake yake huduma to shi da yake surutu ba shi da juma'a shi wanda ya ce da shi yin shiru aka ce ya yi aikin ya yi aikin da aikin ya faɗa da laka ya yi aikin da ba ya faɗa abin da ba shi da amfani kun lura da juna liman yana hudu ba mutum yana magana dan matsamin nan dan matsamin ko da tuwa ya dinga wasa da ita duk wannan ba shi da juma'a to wanda ya ce da shi ya yi shiru shi kuma ya aikata barna sai malamai suka to tun da a ce da shi ya yi shuru kuma abin da yake barna ne amma in aka ce da shi ya yi shuru an aikata barna Sai ina ga liman yana hudu ba kuma ka zo ka kama nafiya alayi ta hankali idan ana idan liman yana hudu ba sai ka samu shigowa cikin masallaci za ka yi nafila kuna kuna da ko in liman yana hudu ba yana kan mumbari in ka samu shiga cikin masallaci ya halatta kai in kuma mutum ya zo ba za ka ce da shi ya tashi ya yi ba saboda maganganun da malamai su fito taura amma idan mutum bai samu shiga cikin masallaci ba to yana zuwa zai samu wurin da yake wurin da sauran ke ne ya zauna ko liman yana kan mumbari yana hudu ko baya kan mumbari yana hudu wannan shi ne abin da yake daidai da izinin Allah mu da yawa idan a cikin masallaci ne ba a haraba cikin masallaci a cikin masallaci ne ka shigo to wannan kana da dama ka yi kuma amma mutum biyu ba za ka ce da shi don mai masu ko da na gaya muku akwai maganganun malamai akan wannan magana amma idan ba a samu cikin masallaci ba to ko ne ba yana hudu ba ko ba hudu ba kawai za ka tsaya a waje ina wajen ta mai kira da kyau tambayi da aka rubuta kuma ce ma an san ta bane da tsaye mai hukuncin idan aka kammala sallah sai mutum juyo ya ce a karanta abu kaza kama kaza a karanta salati annabi kama goma a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza ya juya tashi. Thank you. ita addu'a kuna jira ku a bayan sallah kowa yana yin addu'a shi wannan ma a kan haka ma akwai maganganun malamai a kan ni zan wani ɗazu na za mu da bayani ina mana bayanin wuraren da ake addu'a a cikin sallah kuma da sujada da kafar

in astagfirullah astagfirullah astagfirullah kafa nawa uku in kai wuri kai barba in kai biyu ka rage kai barba saboda yi ne kai ya dauki haka za ka yi shi sai ka karanto ka dawo karanto ka bayan ka gama karanto duk zikirin da aka sharanta a yi bayan sallah to ya halatta ka ɗaga hannu ka roƙi bukatun ka na daban muna magana a kai karan kanka guda ɗaya. Kuna jira da kyau? to a nan malamai sai kara ma juna sai wasu suka ce halatta suka ce ko ba a wanko a yi ta kai ba kun ji wani fito ko to amma a zo a yi addu'a ko a bayan sallah ko a wajen sallah a ce wani yi mana addu'a a ce a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza abin da yake a addu'a shi ne jagoran addu'a wanda zai yi addu'a shi ne ɗan hannu yana yin addu'a saura suna cewa amin amin amin kuna jira da ke ko amma yin wannan haka da liman ya ciwo yana yi a bayan sallah kuma ɗan haɓar ya hana ka samu samarin da hannu sharhin risala a ƙarshen ƙarshen gina kenan ko ka je da dubin samarin da hannu ustaz gina usul da gina zata da ka samu samarin da hannu ƙarshen can cikin babu sifatu sala ko babu jami'u sala na bere risala ka duba ƙarshen babin a samar da ya kawo wannan wannan magana da kai ya ce kuma ɗan hanbar ya hana nan wannan abin ba ba ya bane balle a ce haka maka saba ina ce haka aka saba ba wai maliki ake yi ba duk wanda yake da samar da ni ka ke kwana a daren nan ya zo ya duba ko da kitabul sifatu sala ko kitabul jami'in sala a cikin risala sai duba a samar da ni can kasa ƙarshen babi din ya kawo fatawa ya kawo da sunan fa'ida ya kawo abin da kawai ɗan kuma rusa shi wanda yana da kyau alwani ku sosai layi abin da muke nufi Allah ta'ala shi sa tsare da cikin ladan Allah ta'ala ya karba mana wanda wani da kuma Allah ta'ala Allah ta'ala ya yi shi mana su ba na subhanahu wa ta'ala duka shar'a Allah ya ilaha illa anta